من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau zan tashi babu ne zancen yara miji ya saki matansa akwai 'ya'ya tsakaninsu waye ike da haƙƙi rike yaran wa ike da haƙƙi rike yaran wannan hukumar da hankali za a gan ficincino da suke tasowa kan rabuwa wure ikan kuma wannan mutum ikan kowa na bayani uwa tana ja miji ina ja to ga shi yau akwai hadisai wanda suka zo daban-daban wanda kowane su da mahallinsa kuma ya kamata ku gane rabuwa aure ina da haɗari a wani lokacin sakin ba wahala amma ka kallaci 'ya'yan kuna da 'ya'ya fuci-fuci kanana ita kuma bata da tarbiyya to za ka sha wahala a rayuwa kuma yawancin yaran sun fi saurara iyayensu mata duk wahalan da za ka yi shi ka gani yara sun fi saurara uwansu fiye da kai kai za ka kana da iyayensu da uwansu da su baki daya ki zaka ce da su to amma wani abu ya faru sharin ringa gan illanka fiye da na uwa su saraka musulunci ya koro komai da bayani da an rabu ko mutum ya mutu ya bari marayu 'ya'yansa su suke da haƙƙi su kula da yara babu abin da ajini musulunci bai faɗe shi ba ajini musulunci ya kawo abubuwa daban-daban kaga reno yanzu zamu shiga wanda yanzu ana da reno a kasashen turai wanda wannan renon tashi hankali ne yanzu ma an kafa wani kamfani na sai da nonon uwa kowane uwa ta zo ta ba da nono a biya ta wannan nono a zo ajiye shi a ringa ba yara su ba su da doka amma muna da doka wannan nonon da uwan ta fito da shi za a shar da yaro shi an gane wani yaro ne ya sha kuma da yarinyar da ta sha don kara hada su aure amma su a zube suke shi sa muke cin karo da su da yawa wajen economic abinda suka gani dama suke yi mu kuma muna da doka cin halal da haram su kuma sun ce kar mu yi wannan magana baturin kasan yamma suna gan cewa ba zancen ajina a cikin economic da larabawa da irin namu wanda ake kira imaniyon wanda su tunaninsu a yi sallah masallaci amma harkan duniya karka sa jina ciki ana kiransu ilmaniyun muna da su ko a nan ne in ka ya zo masallaci zai yi sallah ne tashi ni masallaci kawai amma duk abin da zai ofis na sa baki daya karka sa jina ciki to ake kira ilmaniyun to waɗannan economic haka yake a gunsu duk abin da ya shafi sai da sayarwa karka shiga da ajina ciki haka ne sa na aure karka shiga ciki sallah kanshi Allah ne zai yi sallah tafiyansa to waɗannan shine tashi hankali tarbiyan musulunci da su saboda haka ba za iya zama daidai da su bai layumar kiyama suna tunanin yamma muna tunanin gabas su ga tunanin su mutum yana da haƙƙi abin da ya gani dama mu kuma muna da haƙƙi cewa Allah haƙƙi Allah shine gaba da manzansa sallallahu alaihi wasallam fiye da kowane haƙƙi wannan shine kake gai muna samun bambanci game da rayuwa za mu karanta ku gani wa yake da haƙƙi a wajen reno za ku gani da karatu yake don ku san cewa a musulunci ba abin da shara ya bari shi da ya'yan musulmi ba sa karatu shi ga mutum ya saki matansa shi raba matan da jinjirin da take shayarwa suna ligima ya sake ta yarinya tana shayarwa shi kwace yarinya wai shi ya haife ta shi ta tafi nono ya kumbura yaro kuma yana kuka shi a yadda za a yi sulu saboda baki ɗaya ba san aji ne ba wannan za a ji yadda hukumci ke tafiya an ya samu dace bismillah malam قال خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن ابي عن ابي عمرو يعني الاوزاعي قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ان امراه قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان فضلي له وعاء وثدي له سقاعا وإجري له لواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحق به ما لم تنكفي تمام فرقم imam abu da ce babu man a haku bi walad in an rabu dole a samu rabuwa in dai aure mace ba ta yin biyayya dole a rabu inda aure namiji baya ba da matansa haƙƙi don a rabu duk biyun ba yadda za a zaman lafiya shi kowa ya san haƙƙinsa shi kowa ya san haƙƙinsa shi namiji zama mai adali zama mai tosai zama mai kula da iyali ita mace kuma ta zama tana da biyayyan aure wannan shi a zaman lafiya shan laikin tsakaninku soyayya da tosai amma namiji ya mada matansa kamar yanga izaga bai san hakinta ba ko mace ta mai da mijinta kuma bawa a gida ba abin da ya damu ba shi a rabu man a haku bi walat wa yake da cancanta kula da yaro to anan ba yaron da yake da jinjiri ba ne wannan hadisin zamu koro ba a yaron da ya hankali yana iya taimaka uba ko ya iya taimaka uwa shi aka waye gidan an rabu to uwa bata da kowa da zai taimake ta amma uba shi na da karfinsa ga yaro an rabu yaro shi ne ke hidiman a gidan uwanta bata da komai to shin wannan yaron da ya kai shekara goma sha daya sha uku wanda yake dibo ma uwa ruwa ya taimake uwan to ba kuma sun rabu wa ike da haƙƙi wannan yaro i masa hidima hidima na ake mangana ko rabu yaro ya yi gidan girmansa uwan ba da komai shi ita ita bata da komai shi wannan kai kuma kana so ka karbo yaronka to akan wannan kawaji su zai yi magana nan cewa dasana mahmud bin khalid al-sulami akhbarana walid ana bi amr yani baksa bi amr auza'i حدثنا عمرو Amurbin Shu'aibu ana ابي an جده na gaya مكو Amurbin Shu'aibu ana انا an ان جده دا wurin da za ku samu bahas mai kyau na kan ruwayansa wanda wasu suna ta'anansa amma ku tabbatar a jisin hassan ne anna imratan wata mace qalat ta zo wajen manzo Allah sallallahu ya rasu rasulullah shi ta ce ya rasu in na bini inna ibni dana namiji kenan haza hadha kana batni lahu wi'a ni na rike cikinta ma na ciki ne ni na mata ni na rike cikin ma na ni na ciki ni ne ni ne na yi sa ni ni na yi cikin na namiji baya ciki ni ciki na ni ne na yi ciki wata tara ku gane wannan zancen namiji harka bai san ciki ba wa yake da ciki ni na yi sa, wi a ke na ciki na yarke ci wata tara ni ne na yi wannan wasadi laho sika bayan na haihu kuma nono na shi na abun sha'insa lokacin da baya iya komai ina kuka ni ne zan doki nono in bashi lokacin baya cin komai birgi mai komai na sha doki nono a baka shi ka ci kowane irin mugirin ko fir'auna ne haka haka masa an haife ka ciki wata tara haife ka kai ihu a karkashin rahama Allah kake waɗannan mulhidin duniya da kake ji wane ya madi kansa Allah ina zubar da gini shine kaza shi ne mace ta yi cikinsa farko ya fara da dugun mani majina a zo a haife shi da gini ga cibiyansa kamar bulara a fito da shi ina kuka a wanke shi a cikin gini babu shi da wani la haula la kuwata shayin mace ta doki nono a jikin mace isha yi kukansa a ta tafiya da shi izo ya fara ta ta ta izo ya zama saurayi ya ce no babu allah shi mu yi duk wanda kake gai mu girman nan haka suka fara rayuwan haka yake duk wanda kake gai na da wani tunanin ya ce menene allah nan menene wannan dama haka ya fara mushe ne farko majina ne inda uban ya tashi mai gai majina shi wanke saboda baya sau wani gan wannan na gyasa haka dan adam yake ko ma waye ya ce wasadir lahu sika ya ce nono na shine abun shayinsa wa hijiri lahu hewa ya ce cinyata shine nike in na kuka cinya ba iya zama ba iya zama yaro ya zauna shi kaga yana ina ina ina ina ina ina gijewa faduwa zai yi Allah da hikma yake dan adam tun da za a zo a bashi hankali she fara farko bashi da hankali amma dabba bashi da hankali ana haifansa duk hankalinsa farko da karshen dide suke shi dabba hankalinsa baya numu ana haife shi inda hankali ce yake fara farko haka yake na karshe ina tashi she zagaye sha nono ga wanda yake koya masa daga tashi daga cikin wannan ina tsaye shan bashi tunani zagaya Eh, zai sha nono yaro kuma she kuka sha doko koshi sha a sayin da za a yi a masa mana a ringa masa masa ma isha shi kuma zai zo yi hankali daga nan gaba zai gane komai amma farkon la bai san komai ba amma dabba tunda uwan ba ta iya magana ba ta iya bayani ba ta san komai ba shi umma da ke ci mm. to shan ya ba yaron irhama ana ta shi zagaya can kuma ya zagaya shi zai doko bakin sai sa wajen da zai sa kuma ya saka shan ce tsotsa wannan allah kenan wani irin mutum zai zo ya gaya ma babu allah sauraren shi wannan haka rayuwa yake haka rayuwa yake haka rayuwa yake yake cewa tom wa inna abahu babansa tallakan ya sake ni shine mahal shahid amma ga wahalar da na sha wa arada an yantazi ahu minni yanzu yana sai raba ni da shi na ba ta gane faƙala laha rasu sallar an ci a haƙu bihi malam tankihi ke kiki da haƙƙi yaro irin ya maki wannan hidiman za ki aure ki kai ma uba wannan ku gane wannan karatuna nan uwa da bata da wanda zai taimake kamar yadda su zai zo hadisi yake nuna cewa wannan yaron shi ke dibo masa ruwa a rijiya shi ke kula da su to wannan a tosaya masa izamana kuma a tosaya mata kuma izamana uwan tana da hankali ta san karatu ta san menene yaro to ka sa yaro ya taimake ta amma uwan da bata san meye karatu ba yaro zai bi kango ya dinga kashe garu da bera baya yi karatu kuma ka yi magana to wannan uwa ba za a bari ba amma uwan da tana da hankali wanda zai iya kula da yaro kuma tana amfanuwa zama da yaro to ga hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci zai zo daban-daban za ku gane karatu na ba za kun gane wannan to wannan lokacin yaron ya kai girman da yake dubo ruwa man to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ta aure to a dawo da yaro wajen uban domin in yaron ya bi uwan wannan zaman zai iya rushe aurenta shi sa mutanen mu zai aure bazawara zai tambaya kama na cikin kaburi ya ya'ya nawa kike da shi guda ɗaya ko guda biyu shi sa wata nazawan karya suke yi ce ya'yan guda ɗaya ne amma tana da ya'ya guda biyar ta yi karya shi bayan ka hadu da ta an cakushe ce ai na da ya'ya guda biyar lokacin kuma ka riga ka gama bayan da za a yi to duk irin waɗannan saboda tsoron mas'uliya eh shi sa bazawaran ta zo kawai haito yara guda takwas shi ta ce ya'yan guda biyu ne uku ma ne amma da ya mutu don ka aure ta to yara sun hadu da yaranka a gida to shi ga ana ta ficina to wannan shi san shugaban taliki sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta je aure to a karbo yaron a ba uban na ba da kuna gane wannan zancen na'am ku doki alkalamin hadisin hasan ne da wannan hanya saboda hadisi amr bin shu'aib an abi an jadihi hakim ya ce hadisin sahihi ne bi isnad imam zahabi ya wafaka shi wannan hadisin ina da hanyoyi ba masu ba ta maka lokaci ga inda hadisin yake na fatan gane to anan imam maliki ya faɗa wanda yake son kare bayani kuma naira autar wannan hadisin ya kuma naira autar zai ji fiki da eh, mai naira autar shaukani ya kokoro manganu ya da fiye da nan shi shaukani mafi yawa kuma ya dauki cikin fata barin na hafiz hajar ya dauko manganu abin yake so ya ce da kai imam maliku ya ce yaro yaro uba zai iya kula da shi da wannan lokacin har ya ya hankali amma yarinya to a bari wajen uwan har ta kai lokacin za a mata aure don kai ba za ka iya rike ba shi da uwan tana da hankali ta san me karatu to a bari ta wajen uwan har ta kai lokacin da za a kai ta aure amma da uwan tana da hankali kenan ba irin uwa na yanzu ba inda uwa bata damu ba shi ga yarinya tana shaye-shaye ma uwan bata damu ba Allah ya samu dace na waye ba shi da hankali eh? ai za a duba maslaha uwan shi ne a haku ya uba shi ne a haku ne aure ya ta kula da lafiyan ta kula da ko uwan yayin da yaro yake wajen uwa uba shi zai kula da ciyar da su da komai ai za a zo a kansa kuma inda uba ba shi da lafiya ko ba shi da shi ai dangi za su zo karatu yana zuwa shi sa Allah ya sa bayan da dan adam <coughs> a same shi haka ba shi da dangi dan adam mutum hudu yake fitowa uba uba yana da ubansa kaka kenan suna nan wannan janibi biyu su duka suna son ka uba da kaka wata na kaka ma ya fi son fiye da uban an ya ga kimsa masu a rahama uwa da uwansa waɗannan janibin guda biyu mutum hudu nan su ne da ɗa shi sa gado baya wuce masu uba wata na bai kai kaka rahama ba uwa wata na bata kai mahaifiyanta rahama ba to haka dan adam yake fitowa to ce abin da suka haifa abin da baban ya haifa su ne danginsa su ne mutanensa abinda uwan ta haifa su ne danginsa abinda kakanta ta haifa su ne usuransa abinda kakansa ya fi can su ne dangi to waɗannan dangi sun hadu su ne dan adam waɗannan su ne dan adam ka dan adam Allah baya jefo dan adam haka a cici na ba da kun gane to waɗannan janibin suna da haƙƙi kuwa da yaro kamar yadda za mu so na'am قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وعبد عاصم علي بن جريج قال اخبرني زياد عن كلاب بن حسام ان ابا ميمون سلمى مولاه من اهل المدينه رجل صدق قال بينما انا جالس مع ابي هريره جاءت امراه فارسيه معها ابن لها فادعيا وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة فرقنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من محق لي في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد وقد سقاني من بي من بئر أبي بنبات وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهم عليه فقال زوجها من يحقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدي بأيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به hmm. daga karatun yake har yanzu a jisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kama kwaya daya ka tare gima shi an tattara sanadi da macini shi ka fito da ilimi yake cewa hadasa hassan bin ali alhulwani akbar na abdurrazaq wa abu asin ibn jureju akbar na Ziyad, an hilal ibn usama an na ba mai muna salami maula min ahali majina maula wanda aka yanta shi ba wanda aka yanta ragin sidikun ga siffansa kal baina ma ana gyalis ya ce ina zaune ma abi huraira shi rajul sidikun shi ki fada wannan wata na zaune da abu huraira ja'atuhu imra'atun mace ita ce fa'il shi mace ta zo mata ya zo ma abu huraira farisiyatu ita matan mutum ya farisa ce ba ta jin arabiya amma musulma ce maha ibn laha ta rike da fadda a yahu she uban da shi ita uwan duk suna kokawa kan yaron shi ne fanda a yawo wa karitan laka ha zaujuha don miji ya sike ta fakala ce da ta zo shi ta ce ya aba hurera abinda za ta iya fada da arabiya kenan shi rattanahu shi ta yi mata bubawa bubawanci mimanan ajamiyanci yare shi ta yi mata ta masa yare ta kira abu hurera to wani ina zaune ina jin yaren abin da ta fara ce ya aba hurera na lahu bi farisiya shi ta yi yaren farisanci amma abin da yaren farisanci ta kusa shine zauji shine magana zauji yurid mijina yuridu an ya zahaba bi ibni ina sai tafi da dana fakala abu hurera sha abu hurera ya ce istahima alaihi a kira su ku zo ku yi kura'a a tsakaninku warata na lahabi zalik she wani mai targaman ya gaya mata cewa ga abu huraira abin da ya fada fagiya a zaujiwa sha ka kira mijinta don ita ne ta zo sha ka zauna da ita aka zauna da mijin fakala shi mijin ya ce man yu hakini fi waladi wa zai gyade ni kalmar yu hakini wa zai gyade ni akan dana ya abu huraira ka ce waye a tsaya ma mu yi wani kura'a waye zai ja a kan dana fakala abu huraira shi abu huraira ce allahumma ya ubangiji na da sunanka in la akulu haza ba na fada ra'ayina ila an samitu imra'atan na ji wata mace ja'at ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa na ka'idu inda wannan zaune tare da shugabanta alkai sira da mici tabbata gare shi fakala ci wannan matan ta zo wani kisa abu hore yake korowa don ibayyana bayyana cikinsa i doki hukunci i gayawa na mutum da matansa fakala ci matan ta ce ya rasulallah ya shugaban talikai inna zaugi yuridu an ya zahaba bi ibni yaro na ina so miji ne ina sai tafi da dana wa kar sakkani min bira abi ina ba wannan yaron kuma wancan kisan kenan wanda muka karanta a farko can ba fito da bayani ba wannan matan da muka yi mangan farko lokaci abu horere na abu horere ke koro mana wannan zancen yaro ina ike daukamar ruwa a cikin ruwan ruwan rija na bani wanda ake kira ina ba wakadin na fa'ani yaro ya mu amfani da yawa fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzan ya ce tunda yaro uba yana so yi masa hidima uwa ina so mata hidima yaro ya yi hankali manzana ta istahima ale ku yi kura'a wanda yaro zai masa hidima fakara zaujiha shemiji ya ce man yi ne fi waladi shemiji ya ce aya rasulallah sallallahu alaihi wasallam waye ne zai mu in ja da dana fakara nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzana ya ce kai saya yaro ha hadha habuk wannan shine danka in eh, shine babanka duba yaro wannan shine babanka wa hadhi ummak wannan shine mahaifiyanka fa khudh bi fa khudh bi yadi ayyuhuma shi'it rike annu wanda ka so <laughs> fa akhadha bi yadi ummi shi ya doki yaro ya doki annun uwa fantalakat bihi shi uwan ta tafi da kayansa a nan ana ja ne a kan da lokacin da yaro uba yana bukatansa uwa yana bukatansa wannan ne wannan hukunci da Allah ku gane wannan karatun lokacin kowa ina bukata yaro masa hidima sha ka yi wannan hukuncin kuma kasance uwan tana da hankalin da ta kula da yaron ta je ta ringa ma uwa hidima amma mu kana kawai in za je gona kowa mutuwa za ta yi ba wanda zai damu uban baka yi saba shi hada da uwan mata ya da dake ku tuku a je gonan kamar uwa bata da haƙƙi to wannan karatu ina nuna uwa ana mata hidima kafin uba a ban na wajen zancen hidima kenan na fata an gane hadisi sinadu sahih imam hakim ya inganta imam zahabi wafaka wannan hadisi na fata an gane tirmizi ya ce hadisi hasan sahih na fata an gane ibn hibban shi kuma ya ce hadisi ya inganta ma'ana hakim da zahabi da tirmizi da ibn hibana waɗannan sun inganta hadisi na fata an gane hakim ya inganta hadisin imam zahabi ya inganta tirmizi ya ce hadisi hasan sahihi ibn hibban shi mai inganta hadisin sako wannan karatun shine lokacin da namiji mace suka rabu kuma yaro ya kai hidima kuma uwan tana da hankali zai kula da yaran amma lokacin uwa miskina ce tana bukata hidiman yaron yaron handimanta uba kuma yana so to a yi masu kura ina yaro zai zauna ma dama uwan tana da ilimi za ta kula da yaro ma dama uba kuma yana son wanda yake amfani to a yi wannan lokacin ku ji karatun ku yaki da shi ba ku ji ku tashi ku saba ba duk kuna ji amma lagima ya tashi ku da matan ka sha doki ice ka da daki uwan a kwashe ya tara su a ba amarya amarya kuma tana hada su miya. da dare ke kuma kana so ka yi ligima da amarya don kara yi baka hadin kar ta hana ka hadin kai da dare saboda haka a ta duka yara mutane ka yi shiru wannan zalunci ne Allah ya samu dace na'am قال حدثنا العباس بن عبد العميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن حجين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال خرج زيد بن حارث إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر أنا آخذها أنا حق بها عمة عمي وعندي خالتها وإنما الخالة عم فقال علي أنا حق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حق بها فقال زيد أنا حق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها للجعفر تقول مع خالتها وإنما الخالة أم kuna gane wannan kuma yanzu ana magana ne inda ita yarinya mareniya ce abinda ake kira mareniya ba uwa ba baba ya mutu ita uwa ta mutu yaro kan zama abin tosai ne to amma tana da kanwa shi a doki mata wannan kewa amma uba ya mutu shine tashi hankali in ka ga yaro ya lalace to uba ne ya mutu saboda uba ne zai tashi ije ya nemo abinci ya ciyar da su ya kai su asibiti ya nemo hayan gida ya sa su ya nemo ruwa su yi wanka ya koya masu ladabi amma wa ba abinta san shi kuka saboda haka uba ya mutu shi ake kira maraya abin nan abin maraya to amma uwa in ta bar duniya sai ma ake ma 'ya'yanta saboda uwa tana da abin da ake kira tosai tattara su ta masu wanki ta yi masu kaza ta wannan lokacin yaro ya rasa rahama ne amma uba aka rasa uba za a gano a bayyane cewa yaro ba shi da uba uba ba karam kofa yake toshewa ba yanzu hayan gidan da ya zama tashi hankali shi ka shiga unguwannin ka gai hayan gidan nan shi ka ce bam da fili daidai nan zuwa nan da zuwa nan an gama gida kuma dubu saba'in gidan dubu ko oho ni abin da na gani kenan ban daki katu guda biyu ba za su iya shiga ba sakarin gidan kuma in ba ce makabarta mutum manya-manya guda uku ba za su gama ba kuma wai akwai gida nan wurin kuma akwai na amarya wani makabarta ne kawai an gina mana kuma a ce dubu saba'in dole wanda yake sa aure je nema kuma ga firin da allah ya bamu don mugunta gini kuma ba kyau a yi wani kwanon ana ruwa shi ringa jikan kayan amarya shi wannan shine rigima an an yi su kicin kuma kicin kuma bayan da za a yi shaka gan iyaye sun tara ma yarinya kici amma an zo shaka gan kicin ya cika har kasa a gidan bayan da za a yi ka kaga yaron amarya kafin a yi sati daya ta yi baki saboda gazin da ake ta kusa tana kala kiyaye wannan muguntan idan haya nan a ji tsoron allah jama'a a ji tsoron allah muna da firaye barkatai wallahi ranar mun je ziyara cikin yan wanku a nan mutum ya shiga zai zuba da awaye mutum ba shi da lafiya ga hawan gini kuma wannan zafin da muke yi na daki ba zai fita ba saboda daki gidan da yake akwai matan aure a gida za su saki shi kuma yana gida ba fanka ba wuta wayan wutan ma babu in ka kawo fitilan kendir ma ka kara an zaba ne kuma ga yana da hawan gini ba da mai fito sukan gida ya zauna wanda ba makabarta ba ne wanda kuma sakarin gidan ka gan shi mutum tubi ba za su iya sahu ba shine sakarin gidan iyalansa suna da nasu kuma ka kenke sai ina yayan za su zauna waɗannan an zaba ne muna da firaye amma masu gini na ba san me yake damu su ba ba san me yake damu su ba dan Allah ina daga cikin abin da shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ina daga cikin sa'ada mumini yarwan gida izu wannan zaba ranan ya zaka yi da kanka ruwa babu rijiyoyi sun kafe wa yake bangaren famfo famfo shi da ka gan talabijin ana bude ba san kwai na yake ba yanzu gari ya saya kuma gidaje ba fanka wutan nefa babu fitilan kwai tashi hankali ne ka je ka so irin na 'yan canan nan su kuma yana bukata shi kayi caji ruwan sha tashi hankali ruwan wanka tashi hankali a gan karatu a yi yara su yi gyara ba babu shi ka zauna haka kana fama da hawan gini ka mutu barin al'umma ne wannan an taɓa yin wannan jama'a yanzu wannan zafin da ake yi dole ne shi ka gan yara daki daya an sa yara a kan wannan hawan gida kuma an sa gidan soro wai ke mun gana wutan nefa babu rijiya kuma yanzu sai ka gai mutum da safe ya zama maukaci ina ta babur ina ta neman ruwan da zai alwala shi da iyalinsa hai jama'a hai jama'a al'amarin namu mu fuskanci allah wallahi muna gyawon hankali shugabanni da manya-manyan masu ilimi jami'oyi da kamfanoni yan boko mu masu ji tsoro Allah a yi tunani yadda za a samu arziki a kasan nan arziki na cikin noma arziki na cikin kiwo Allah ya ba mu wannan duk kasan nan amma zancen mai zancen mai wallahi za mu zo mu yi kuka za mu zo mu yi kuka ba wanda zai share abu a yi mu za mu zo mu yi kuka wallahi nan kuma gwamnati su ringa duba wajen da ake rake firaye duk wanda zai gina zamana akwai an sai da za a yi ginin nan gini da ba za a yi gini kamar makabarta ba dan adai yana bukatar numfashi yanzu kuma alhamdulillah za ga mutanen da muke mangana suna ba da dubu saba'in nan e nemo gida lalaba shi da dubu arba'in a shekara kuma amma ya iya haihuwa muna da wannan yanzu shi ka da shi mutum da yake neman gidan ina da yaya guda talatin ina zai sa su yanzu yadda aka zo aka bani labarin ma yaran matan sun balaga da dare shi ubansu ya su wajen da makota su zai su yaran da suke girma da dare za kwana shi ice da yaran su shiga makota su kwanta makocin mu mugirmfa mazinaci ne dama matan ta yi yaji ka doki yara budurwa yarinya su je su kwana a dakinsa kuma yarinya ta yi yaji ta tafi kuma ba za ka sai ni ba me ba za a yi ba bi ma kasabata aidina ne jama'a talaucin ba Allah ya harce mu dai bane ga firi na Allah ga ruwa a kasa ga dam daban-daban ga kaji da za a komai za a iya yi mu ci mu sha mu fito da shi a waje amma muna zaune shi kowai na so yi karatu ne na turanci iya yare sakace sakace da ake yi daga hinja ake kawo mana ana zaune shi iya turanci wanda ya iya turanci ya na dan wansa ya waye ne na turancin ne shi na yaren ina jin shi ya wuce wannan hauka ne wannan bakaki za su yi wannan tunanin wannan mutum mahaukata suke wannan tunanin wannan ba ci gaba ba ne ku duba cana waɗannan abubuwan da ake yaro yana sakandare ya fara koya cana da duk waɗannan kaskan ina ne vietnam da waɗannan duk a kan shiga yaro yana yin wannan sun cika mara gida nan sun kawo kazaje a nan yi komai sun zauna nan muna da wurin da za a yi noma noma ya gagara pakistan ice ba su kai mu fili ba amma muna zaune shi yawan kyankyasawa ya zami al'amarin namu wala ya kula da wannan al'amarin namu abun tausayi ne allah al'amarin ma abun tausayi ne allah ya samu gama lafiya wannan kuma wannan hadisi abun tausayi ne hamza da aka kashe shi faffan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a gazwatan uhudu na fata gane to shi ne yarinyan hamza tana majina tana annuwa shi ta fara girma to shi ne an je fato makka wani ruwa ya ce shi zai zaid ya je makka amadu hanyoyi suna da inganci za ku ji shi ike cewa duk ajisu shi na ne ajisu uku ne za a ji shi daban-daban yace hadathana abbas ibn ibn abdul azim akhbarana abdul malik ibn amr akhbarana abdul aziz ibn muhammad an yazid ibn hadi an muhammad ibn ibrahim an nafi ibn ibn ujair an abihi an ali radiyallahu anhu qala kharaja zaid ibn harisa ila makka zaid maula shi ali shi zaidu bararabe ne aslan sace shi aka zo aka sayar da shi a makka shi ya fada hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan la ya rike shi yadda tarbiya ba kuma yanzu yanzu ba ne ka rike yaro ka ciyar da shi ka dinka masa kaya ka kyauta masa ka aura amma kullum laifin ka yake nema to amma zaidu yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake rike shi shehu ban ya zo duban ya zo shi ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaidu nawa ne sace sha ka yi ba bawa ba ne manzan ce ni ba na bukata kubu ka je ka tambaye shi in dai zai bi zai bi ka tafi da shi ba na bukata sisi to da du aka ja ka tambaye du ya ce na baba na yarda kai ne baba na ma zan bi ka ba manzan Allah zan bi duk mutum da zai kyautata maka koya maka karatu ko sa ka makaranta ikula da cinka ikula da shanka ba shi haife ka ba ka ji masa tosai don ba kowane uba yake wannan ba don uba dukan kai ka tafi ma ka tafi ma abin nan gona amma yanzu duk inda kake duke yaro ila ma rahimallahu lawa karshen ku rabu a ficina kasuwa ne kasa shi na yi shi ringa sata dukiyan ka ringa sata dukiya ka gan shi mai gina gida daga baya koyi yi legima da shi in ka rike shi ne shi ga gan wani abu kuma ya fito daban to duk rashin wannan wannan shi ake kira kufru bi ni'ima ne mutum ya rike ka dan Allah kai maka ka tosaya masa wannan shine kaga yanzu zai da abin ne ma shugaban talikai kenan sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa fakadima ibnata hamza shi zaidu da yaje madina yaje makka shi yarinya ibnata hamza yana kuka ya ga dan gidansu ka gan sha nan aji ne lokaci ita tana makka shaka ce ai gidan zaidu gidan faffansa manzana sallallahu alaihi zaidu ya shiga makka she ta ta fito tana kuka tana ce zaidu dauke ta wannan ruwayan kenan fakara ja'far shi ja'far ya ce ana akhadha ai ni zan rike ta zaidu ya girma shenali shakiki shenali ya girma shenali shekara goma wai su sama samani shenali ya girma ja'far la ja'far shine babba kafin shenali shekara goma na tsakanin su to su uku ne suna ta kokawa ga shenali ga zaidu ga menene hamza duk suna so su rike su rike wannan mareniya na shinna hamza ba yanzu ba dan wanka ya mutu shika gudu baka so shika bincike inda ba shi da gado to billahi lazim ƴaƴan ka rakun jini kuma ni gano ne ba wani abu bane daya daga cikin koyon ke karatu a nan ya mutu muna neman dangin nema su ce da mu ya za a yi kowa ya gudu she matan ina da bashi fiye da dubu dari shida ina da yara yadda za su tafi makaranta dangi sun tun da ba sisi an zuba da dangi da ina da kuɗi za a gansu da manya-manyan liga su zo su ne dangi amma za an bari aya a wajen matan za a yi aure a tanka su ba ba za a gan su ba kuma wallahi dangi ne manya ne amma tun da an bari aya oho mutum kirki mutum na gari mutum na mai mutunci baya barin danginsa dan wansa ya mutu ko za su ci kasashe ya hada da su ko tafasa za su ci amma mutum da bashi da tosai mutum da yake da zuciya dabba ba ruwansa da danginsa ka kagin nan ko kawa ake yi a tsakanin sayyidina ali da da da da da zaid bin harith da kuma ja'far wa zai rike mareniya amma mu yanzu shakiki cikin ku daya ya mutu to kaje mata in kagin kaje to matan lafiya ce ana sa aure ta budurwa ce shi ga ya je yana cewa yana shashafe kan yaran ba kuwa da yaran yake so ba aure yake so wallahi ba aure yake so yana so auro wani shi ringa kuma bala'i kudin makarantar yaran daban kudin makarantar marayun daban amma yarinya ba in matan ba lafiya ba ce to shi ce lakum jini kwaliya ji wannan tabi'a wannan tabi'a ba tabi'a musulunci ba jama'a wannan tabi'a ba tabi'a musulunci ba ne gudun mas'uliya ba zai saka zama arziki ba arziki na menene abin da ka ci yau shine naka kudin da kuke tarawa billahi lazim ka soro talauci da baka da shi aka ka zo a cikin uba baka da komai Allah ne baka don me baka to sai ma mutane kun ji karatu ana akhidha ana ahaku biha Jafar yace ni ne na cancanta rike ta ibnata ta'ammi yace ce wannan faffana yasa ce wa indi halatuha kuma daki na akwai asma'u bint humais uwan wannan yarinyan da matata yarwa ne to saboda aka a kawo gidana kagin kanwa mafiya ko yar mafiya sun fito sai da abin nan a dangi wajen uba kanwa mahaifiyanka za ta rike ka ta fito saya maka da kanwa mahaifinka kanin mahaifi kanwa mahaifiyan kanin inda kanin mahaifiyan ka mace ce ita ma zafi na gare ta bata da tausayi kamar kanwa mahaifiya shi lama Allah gogo ake cewa ko wanda kani ne na kawane na mahaifi to kani na maifi inda mace to ita bata da rama kamar kanwa mahaifiya kanwa mahaifiya kamar uwa ce tana da tausayi amma gogo wanda ake da ammatu wanda kanwa da daga uba to ita ma zafi na gare ta baka yi ba ta ringa rigima da ita ma ila ma Allah. na bada kuna gane wannan shi ce wa indi ma'ana jafar ya ce to ai uwa wannan yarinyan kanwata tana gidana halat hala shine kanwa mafiya ammatu kuma shine kanwa uba fakara ali shi sai na ali kuma ce ana a haku biha ni ne na fi cancanta ibnata ammi dan baffa na ne wa in ji tu da surallah na fatan gane kuma gidana akwai na na fatima yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wahiya a haku biha ita ne ta cancanta ta rike ku duba karatun tun da muka fara duk ajisan da za mu wuce sahabai ne tabi'ai ne za a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya nabi Allah in kun duba qur'ani sama da kasa ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan nabiyu ya ya kaza ya kaza haka ci sunan manzon Allah wannan shine mumina na haku akwai wani maukaci akwai wannan na nan wani maukaci a nan wanda ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin ya sha kwaya ne ko ya sha sholisho ne ko irin ajini maguzancin da yake yi ne ba sani ba shi kira sunan manzan Allah tsirara Muhammadu kuma yana dawa shi yana son ajini wannan mun gode ma Allah abinda khalifa isaka rabiu Allah ya sai cika da imani kalman da ya amfani ya kafirta yaro muna goyi bayansa da sauran al'umman da suka kafirta wannan yaron amma abinda muke kira ba kafirta yaron kawai ba ne yaro yana da rundunan kuma akwai littattafan da suke karantawa kuma wanda duk suke da ilimin sufanci sun san waɗannan littattafan dole a gyara su saboda me billahi lazim allahu la ilaha daga nabi adam zuwa har tashin kiyama in dai al'umma za su ma manzan labori sakamakon su shine wuta Allah ba ruwansa da demokrasi kuma abin da yake damun mu da muke fada ana gan cewa ya za a yi mutum kiran manzan Allah ya ce da shugaban talikai Muhammadu ya ce kuma ya taso daga kaburinsa in ya zo za a taka shi jumla ina da ina da ina da ina da ina da mana da yawa farko kamar waɗannan da suke biyan niyas waɗannan fanni in waɗannan da ake kira yan faida kamar haushi manzana suke ji farko kaga sallallahu alaihi wasallam ina tare da jama'a fa wannan lokacin amma ya ce inda manzana sallallahu ya zo wuri za a tattaka shi amma ina tare wansu bai tattaka su ba to lokacin da kake wazi kana cewa ku so niyas annabaki mutum ku so shi ku so shi ku so shi ba wanda ya tashi ya ce ya kira suna manzan Allah wurin amma saboda hushin da yake ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya zo mazan ta taka shi wanda ya nuna cewa akwai gays akwai manzan Allah shugaban talikai me ka annabi me kai baki mutum me ka manzi me manzan Allah ya maka manzan Allah ya ce karka girmama abin nan ya naka ne don me kake fito da shugaban talika a cikin kaburinsa ka ce ya zo ka ta taka shi kuma akwai katin tarbi kana zikiri kace kana son manzo Allah waɗannan mutanen su kamar yau kamar kamar kurishawa ne za a gan suna bota gunki na kuke buta gunki li yukarbu illa la zurfa muna son bota ne don su kai mu Allah amma kuma ka taba shi zage Allah shi su rike guma kansu in ba fakewa ake yi da annabi amma ba annabi ake so ba don kana gan duk mutum da kake gani na mangana hidir hedir annabi hedir ina duk ka'ida ne wanda suke da wannan akidan suna fifita wali fiye da annabawa shi sai za a gani duk abin da abin da ya zo wajen wali sha fifita shi fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mun ji dadi abin da shugabannin suka faɗa amma abin da muke roko su a yi kokari a ilmanta da yara kuma littattafan da ya kunshi waɗannan kalmomin a ce wali ya fi annabi wali ya fi kaza in za a kira nan musa ma ce musa a kira hidir waɗannan maganganu ya fi sama da kasan nauyi kuma ba wanda ya saurari wannan ajinin kuma muna kira jami'an tsaro nigeria abun mamaki so nawa aka yi wannan barnan akwai wani malami a nan da ya wuce shekaru a nan ya taba cewa ko zan lai zo ana nana shiru kuma aka yi waka a nan a garin an ce lam yalije wallam lam yulaji ayi kurto indi Nigeria democracy ba ruwanku da Allah maguzanci ake yi to amma Nigeria cikin ka'idan hukumance jami'an tsaro ana da wani ka'ida shine zaman lafiya ku bi doka kan zaman lafiya duk wanda ya taba annabi ku kulle shi ku rike shi ai hukunci yadda ya dace na da hankali fitina kasa billahi lazim allah la ilaha ila huwa ba yadda za a yi mutu zagi annabi kare lafiya kaga ya zagi a cikin mutanen Sani? a mutanen Sani? amma yadda kuka gan da furfura dan na nan wurin billahi lazim ba wai a kama ni ba shi na kashe dan iska kafin zai kaba ni wannan ba zagi annabi ba ya bukata wani doka in kashe shi a kashe ni so goma na yadda, to amma abin muke gaya jami'an tsaro watan an yi shi bara lam yarji wa lam haka aka bari zancen boko haram ya zo ya maku girma muna fara kuna ji haka aka za ka kashe jafar ba in kalmomi da man jafar bai fada muku ba ni da shi mun faɗa haka ne kuna bari waɗannan an ce lam lije wa lam yulaji an ce kaza an ce wannan kaza an ce kuna kallo suna girma za su yi girma ne su yake ku to amma mu muna jin daɗi khalifa da malam tayir boci ma mun ji shehu tayir boci shi mai mangana ya kafarta yaro amma abinda muke roƙon su a fita a gayya duniya irin littattafan da ba su da ba fahimce su ba a zuba da su shi na dr sana le masa albarka ya fito da wani su littattafan da abin da yake kawo shubha mu yanzu muna son mu bota Allah tare da ku domin Allah bai ce mu kafirta mutum ba amma wanda ya taba annabi ba wai zance na gidan Allah ya ce duniya ne baki ɗaya taba annabi ba karamta shi hankali ba ne ba karamta shi hankali ba ne manzan Allah sallallahu alaihi muna kira jami'an tsaro kuna nan a zaune ku doki doka zaman lafiya wanda ya taba nabi, ku kare kanku sallallahu alaihi wasallam cewa kare taba nabi, amma shirun naku kun dandana abin da ya wuce na boko haram wanda nan masallaci da man jafar kuna da kartukan da muka zama da su boko haram ba so daya ba so biyu ba so uku ba ne lokacin kuna tsammani za su so su gama da mu ne babu shakka suna da annu kashe jafar allah wa alam amma ko sun kashe mu ba su ci nasara ba amma fitinar da zai taro daga baya taba annabi ta fi boko haram na wuri wallahi ina gaya maku ko maukaci na cici ka zage shi wajen annabi ai ba za ka ji daɗi ba ba zance kotu ba ne zance ba zance kotu ba ne hukumar zai doki mataki na zaman lafiya mun san duniyan waje za a yi cade gire e eh, amma kuma abin da yake akwai ku san cewa zaman lafiya shine kashin bayan tafiya ba yin da za a yi musulmin kirki kage mata yadda suke kuka gida yaushe wani wani yaro da ba sun koma waye zai yi wannan maganan mu muna godiya a manya-manyan sun fita sun yi wannan bara'an mun gode masu to amma dan allah a sake duba littattafan da yake da wannan shubhat a gyara su a gyara su saboda ya yi mukaddima mai kyau yaro na ya mukaddima ya ce a bari su wannan littafin haka suka kyala su ci gaba ina da mabiya suna da mabiya kaji nan ya rasulallah ya nabi allah ya kaza kaza a zo wannan mutum kai fike cewa ina son manzo Allah wannan cincin abin da muke gaya muku sallallahu alaihi wasallam muke gan cewa duk ƙarya ne ya za a yi ce manzo Allah yi kaza ka ce wani katu yayi kaza a ce kuma kana son annabi yaushe zai zama lafiya ka yadda wanda ake fada mai na jin haushi to ba mutum kirki ba ne wanda yake fada cewa an taba annabi ina wani wali kuma akwai alamomi haka akwai wanda suke cewa sun samu kudi gara a tafi senegal da a tafi majina me ake nufi wannan mangana wani jumla me senegal me senegal menene senegal wai me senegal kadi ya da ai kuna karanta a shafa da an zo ana rigima kan madina da makka ya ce billahi lazim makka yana da girma amma kasan da ya rike shugaban talikai babu sa a duniyan nan kun zo kun bari mutane suna ci wallahi ba wani wali wali naku ne a jihunku wali dai ba a cikin qur'ani cewa niyan wali ne naku ne ba a cikin sunan manzala ba ambaci sunansa ya zo wajen ya nasu ne ya yi nasu yansa ya shiga ciki ya shiga cikin ya yi nasu amma sunansa shi kadai a cikin qur'ani ko suna manzo Allah ko iziya ko alari ka ashamawi ko kawaidi babu to don mu kuke wahade mu don mu kuke wahade mu ko hidman da isa sa ka rabi ke ma ajini abin nan halifa ismail abin da ismail isa ka rabi ke nan bai fi wannan hidman wannan yasin ba ana raina namu ne farko ya haddace kur'ani ya fi niyan su haddace kur'ani mun fada kuma ya fi hidima islam namu na nan ci gaba musa nan saci mai zuwa muje assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh